shugaban ƙasar Turkiya wato Erdogan ya tsorata sosai ya nuna takaicinsa a fili yake cewa yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin ƙasar Rasha da ƙungiyar tsaro ta NATO abin damuwa ne sosai da haka ya kamata a ƙauracewa duk wani mataki da za a ɗauka wanda zai bayi ga haka. Matuƙar Erdogan ya iya faɗin wannan magana to ba shakka zaman ɗarɗar ya kai matuƙa akwai fargaba sosai ta yiwuwar kasashen biyu a ɓangaren ɓangaren rasha da ɓangaren neto su ɓarke da yaƙi menene ya zafi haka menene kuma haƙiƙanin abin da ke faruwa kowa riga ya san cewa ƙasashen turai da ke ƙarƙashin ƙungiyar tsaro ta neto suna ci gaba da taimakekeniya da juna wajen tallafa ukraine da dukkan abin da za su tallafa mata na makamai domin ci gaba da yaƙi da rasha daga cikin cikawa ukraine alƙawarin da suka ɗauka mata ko kuma daga cikin yunƙurinsa na ganin sun kasa kasara rasha a halin yanzu sun ci alwashin ba ukraine manya-manyan makamai masu linzami masu cin dogon zango wanda za ta iya amfani da su ta kai har-hare a cikin rasha ba shakka wannan yunkurin da kasashen turai suka yi yunkuri ne da ya tsokano rasha kuma zai fusata rasha din abu na biyu ƙungiyar tsaro ta nato tana tura sojojinta suna ƙara cin tazara a wasu birane da ke makwabtaka da rasha kamar yadda rasha ɗin ta ambaci hakan kuma ta ci alwashin cewa ba za ta saka wa neto ido ta rinka tura sojojinta suna cin tazara a ƙasashen da ke makwabtaka da ita ba hakan ƙetare iyakarta ne kuma za ta dakatar da ainihin wato ko neto ɗin daga abin da take aikatawa a cewar rasha dole ne za ta dakatar da neto daga faɗaɗa ayyukanta a turai wanda wato neto ɗin ke fakewa da waɗannan ayyuka da sunan wai kawance na soji tana ci gaba da tafiya zuwa ga iyakokinta a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ruruwa tsakaninta da Ukraine. Kamar yadda kakakin Kremlin wato Dmitry Peskov a yau Alhamis nan ya bayyana haka yayin da yake magana yake cewa Rasha ta sa ido sosai akan matakin da shugabannin kungiyar tsaro ta NATO suka ɗauka a taron koli wanda aka gabatar a wannan satin a birnin Washington DC na ƙirƙirar cibiyoyin dabarun yaƙi daban-daban a ƙasashen da ke makwabtaka da tekun Black Sea tare da ƙara buɗe wasu guraren a turai wannan babbar barazana ce sosai ga tsaron mu don haka za mu ɗauki mataki domin daƙile neto yan masu kallo allah muku rahama a cikin waɗannan mangaru na dimitri peskov mun fahimci cewa ƙasashen turai suna samar da wasu sansanoni a wasu ƙasashe da ke makwabtaka da rasha waɗanda suke wato suka suke samar da waɗannan sansani da sunan sansani na soji domin ba da horo ga sojojin wasu ƙasashe waɗanda suke makwabtaka da rasha rasha ba za ta karɓi wannan rainin ba ba ta kallon haka a matsayin wani nau'i na atisaye ko ƙoƙarin haɗin gwiwa na soji tsakanin Amurka da ƙawayenta da waɗannan ƙasashe na Turai tana kallon hakan a matsayin wani yunƙuri ne na faɗaɗa ikon neto da matsar Rasha ta yadda za su iya samun damar kai mata farmaki cikin sauki. Dimitri Peskov ya yi wannan martani ne bayan kwana ɗaya kacal da ƙasar Amurka da Jamus suka fitar da sanarwar cewa za su tura makamai masu linzami masu cin doguwar tazara zuwa ga Ukraine. waɗanda waɗannan makamai sun haɗa da SM-6 missiles da kuma hypersonic weapons da Tomahawk da cruise missile duka waɗannan miyagun makamai ne masu cin doguwar tazara wanda ƙasashen turai suka ci alwashin za su ba Ukraine domin ta yaƙi ƙasar Rasha. Dole ne Rasha za ta fito ta yi martani saboda eh, ainihin wato ko waɗannan makamai da aka ambata sun saɓa wa doka da yarjejeniyar da aka cimma wacce ƙasar Amurka da tun a baya tarayyar Soviet suka haɗu suka saka hannu tsohuwar tarayyar Soviet da ta rushe duka suka saka hannu akan wannan yarjejeniya. Wannan yarjejeniya ita ce haramta wato samar da makamai masu linzami waɗanda suke iya tafiyar nisan kilomita ɗari biyar wato mil ɗari uku da goma. Ah, an yi wannan yarjejeniya tun a baya kuma kowane ɓangare sun saka hannu akan tabbatar da ita. To daga ƙarshe ƙasar Amurka ta watsi da wannan doka tana mai ƙarin Rasha ta karya alƙawari sai ta ci gaba da kera irin waɗannan makamai masu linzami masu cin doguwar tazara masu tafiyar wato masu iya cin tazarar kilomita ɗari biyar kuma har gashi ma yanzu suna kokarin su ce za su ba Ukraine irin waɗannan makamai hakan ce ta sa shugaba Putin shi ma ci alwashin cewa za su dawo da kera irin waɗannan makamai tunda Amurka ta ci gaba da kera su har gashi tana kawo su kasashen da ke makwabtaka da Rasha domin ci gaba da yaƙi da Rasha. Daga cikin kasashen da Rasha ta zargi ko kuma ta tabbatar cewa Amurka ta ba waɗannan makamai akwai ƙasar Denmark ta je ta jibge irin waɗannan makamai a yankin ta da kuma ainihin wato ƙasar Philippines. inda ta duk ta yi wannan ne a cewar rasha wai da sunan atisai na'am idan ba manta ba a wani shiri da gabata game da rikici tsakanin china da ƙasar philippines a cikin wannan shirin mun ambaci cewa amurka ita ke marawa philippines baya game da rikicinsu da China a tekun wato kudanci na China. Suna ta ƙoƙarin wato su mamaye wannan yanki saboda ya ƙwashe da tsibiri wanda suke so su ce nasu ne wanda muka ce a hakikanin gaskiya ƙarfi sun tabbatar da cewa yanki ne na ƙasar China. Ana so za a yi mata ƙwace ne kuma Amurka ita ce ke bayan waccan fitina ita ce take zuwa ƙasar Philippines take yin abin da take yi ko take kirarin abin da take kirari daga cikin abin da muka ambata muku a wancan lokaci mun ambaci cewa ƙasar Amurka ɗin ta jirgi makamai da sojoji a cikin wannan teku ta yi atisaye na eh, yaƙi a wannan guri yin wannan atisayen da jirgi waɗannan makaman kamar tsokana ce ga ƙasar China kuma barazana ce ga tsarin ita China ɗin wanda wannan yana cikin abubuwan da China ta wato ya janyo zaman doya da manja tsakanin Amurka da China aka samu saɓani tun a baya. To saboda haka Rasha ta zargi eh, Amurka da jirgin irin waɗancan makamai masu jin cin doguwar tazara makamai masu linzami masu tafiya kilomita ɗari biyar cikin ƙanƙanin lokaci Rasha ta zargi Amurka da kai waɗannan makamai Denmark da kai su ƙasar Philippines da sauransu. To in wa masu kallo Allah ya muku rahama wannan shi ne abin da yake wakana tsakanin Rasha da ƙungiyar tsaro ta NATO kuma ana ci gaba da zaman ɗarɗar. Domin idan ba NATO tana so ta yaƙi Rasha ba ne kai tsaye me zai sa ta ci gaba da jibge waɗannan makamai a wannan lokaci a daidai lokacin da wutar yaƙi ke ci gaba da ruwa tsakanin rasha da ukraine wanda rasha tana ci gaba da kai har-hare akan ukraine allah kaɗai san irin kashi a hannu da rikon da ke kwasa a hannun rasha a waɗannan 'yan kwanakin ba da jima ba na ga rasha ta kai wani mummunan hari na ta'addanci kan fararen hula waɗanda ba su je ba su gani wanda wannan abu ne da hankali mustaƙimi ba zai goyi bayan irin waɗannan hararen ba wanda aka ce ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum kamar ashirin da biyar ne ko da bakwai na dai manta kuma sojojin rasha ake zargi da kai a aka ce sun kai wannan farmaki akan wani gini wanda ya salwantar sanadiyar salwantar fararen hula haka zalika ukraine ta zargi cewa rasha ta harba jirage marasa matuƙa guda ashirin tare da wasu makami masu linzami guda biyar wanda waɗannan makami masu linzami da waɗannan jirage marasa matuƙa ukraine ɗin ta ikirarin cewa ya kashe mutum biyu a yankin odessa wannan shine abin da ukraine ta faɗa ba shakka harba jirage marasa matuka guda ashirin tare da jirage guda biyar da mamaki a ce tare da makamai masu linzami guda biyar a ce iya wannan adadin ne aka kashe ga duka alamu kwarantar na saro irin na isra'ila na ɓoye abin da ya same ta na tsautsayi ta yiwu mutanen da abin ya wa dakaru ne tunda sojojinsu ne za su yi ƙorin ɓoyewa amma inda fararen hula ne ta yiwu su faɗi adadin sama da haka don su nuna duniya ta'addancin rasha a fili akan fararen hula kamar da abin da ya gabata ya riga ya fito haka zalika rasha ta kai hari na makami masu linzami kuma ma dai a wani yanki na Nikolaev da ke kudancin Ukraine wanda shi masu Ukraine ɗin ta ikirarin cewa ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda tare da raunata mutum takwas. Duka waɗannan suna cikin abubuwan da suke faruwa na ci gaba da miyagun hare-hare da Rasha take kaiwa akan Ukraine. A takaice dai yaƙi yana nema ya barke kai tsaye tsakanin ƙasashen Turan yamma da Rasha. Idan ka ce ana dab da faɗawa yaƙin duniya na uku ta dalilin yaƙin Rasha da Ukraine a yanayin da duniya ta nuna ba abin mamaki ba ne ba domin yakin gaza in ka so ma kana iya kiransa da suna ba yaƙi ba kana iya kiransa da suna zaluntar Falasɗinawa. amma wannan abin da yake faruwa tsakanin ukraine da rasha hakikanin yaƙi ne wanda ana jin tsoron abin da zai iya biyo baya shine barkewar yaƙi tsakanin wato turawan yamma da na gabas domin waɗannan harare da rasha take ci gaba da kaiwa zafafa suna ƙara fusata ƙasashen turai misali bayan abubuwan da muka ambata muku a baya Amurka ta ci alwashin cewa za ta fara jirgi makamai masu cin dogon zango a Jamus daga nan zuwa shekara ta 2026 a wato mataki na tunkarar abin da ita Amurka ɗin da ƙawanta suke kira a matsayin yaƙi da barazanar Rasha wato ko yaƙi da barazanar da Rasha take wa ƙasashen Turai. Waɗannan makamai masu cin dogon zango su ne ɗaya makaman da muke magana akan su waɗanda suke iya yin tafiyar kilomita 500 cikin ƙanƙanin lokaci. Ta ce za ta ajiye su a wancan yanki kamar da Rasha ta zargi sun ajiye a yankin Denmark Philippines da sauransu. To kaga duk wannan kamar wani wata ganga ce ta yaƙi take nema ta kaɗa tsakanin ɓangarorin guda biyu. Sai dai a yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye faruwa haka. Amma yanayi ya nuna cewa tun da ƙasar da aka fara yaƙi Ukraine wannan barazanar take ƙara gawurta tsakanin ɓangarorin guda biyu. Ko mun ji irin martanin da Rasha ta yi mai zafi, mun ji yadda kuma ƙasashen Turai ke ƙara zuwa suna jirge makamansu kuma suna cewa za su ci gaba da jirgewa duk da yake alwashin da Biden ya ɗauka yana magana shi nan da shekara ta 2026 za su ajiye a yankin Germany a takaice dai bayan ya ci zaɓe, da kimanin shekara biyu da sake ɗarewa kujerar mulki idan ya ci to zai ci gaba da wato jibge waɗannan makamai idan mun fahimci matakin da NATO ke ɗauka kamar mataki ne na jirge wasu makamai masu doguwar tazara daga inda take jirge makaman zuwa Rasha wato za ta iya amfani da wannan damar wajen kai mata farmaki ta dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa wannan ne yasa rashin hankalin ya tashi ta fara yin martanin da ta yi kuma ta ce za ta ɗauki mataki domin Allah kaɗai ya san shirin da ainihin wato neto suke yi shirin da Amurka da ƙawayenta suke yi game da wannan batu da irin maƙarƙashiyar da suke kullawa sai kuma abin da su rasha Allah ya haska musu suka gano ta hanyar amfani da ilimin su da bayanansu na likin asiri suka gane maƙarƙashiyar da ake kulla musu sai dai abin tambaya a nan shine waye yanayi nuna zai nasara cikin wannan abu hakika duk wanda ya duba karfin da rasha a yanzu duk wanda ya duba ya ga kuma yadda ƙasar China ke ƙara mara mata baya har ta kai ga NATO da kanta karo na farko a yau din nan NATO din ta zargi China cewa tana goyawa Rasha baya tana tallafa mata da makamai waɗanda take amfani da su domin ci gaba da yaƙi da su to kowa riga ya san a fili alaƙar Rasha da China da Koriya ta Arewa da sauransu kowa daga ya san wannan to duk irin ƙarfin da waɗannan ƙasashe suka yi ita ma Rasha tana da nata tanadin da ƙawayen da suke tallafa mata amma duk wanda ya san Amurka a wajen ƙulla makirci ya san yadda a duniya in ta shirya makirci zai wahala ta kulla ma makirci bai cika ba to sai dai a yi wa a yi addu'a kawai Allah ya kiyaye komai yana iya faruwa tsakanin bangarorin guda biyu to sai dai irin martanin da Rasha take yana nuna wa america a fili cewa kifi na ganin ka mai jarar koma duka dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye wannan fitina ya kiyaye abuwata, ya ba wa duniya aminci ya ba mu lafiya da zama lafiya ya kare mu daga fitintunan zamani wa sallallahu baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk